الله في القول أولا تبارك رحبان رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسل وهجرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان وبالخير وبلا صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون المشركون فسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا طهر قلوبنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يوم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم yau rana ta goma cif haka ne Allahu akbar fa kullu ma huwa atin atin mala azumi ya tafi yau kwana goma cif cif cif cif yanzu yau sauran mu kwana tara mu gama tafsirin asuba shi ke da khalas mun ga mana tsarin mu shine duk sai da aka yi sha tara to daga ranar zamu fara tahajjud kuma to babu tafsirin asuba kuma saboda bai yiwa a kwana ana tahajjud kuma a ce da asuba kuma ka zo kai mutane tafsiri a ina abu zai yi ba E, ni ma zan daga gyaggyaɗi kenan ina fata an gane wannan sai kuma tafsirin matan aure Allah ka haɗa mu cikin gidan aljanna gaba ɗayan mu ba ƙaramin ƙoƙari ba ne mutanen unguwannin alkhairin Allah ya kai maku ba ƙaramin ƙoƙari ba ne ba ƙaramin ƙaunan Allah ba ne ba ƙaramin jajircewa ba ne a ce bayan sallah asuba da azumi da waɗansu wannan lokacin gadansu ya zama shine abin bauta Allah josahur din ma bai yi amma kai baccin sahur din ka tashi kaya wani abu ka kuma ce bari ka zauna ka ji me Allah ya ce wannan karamin alkhairi ne wannan to Allah ya hada mu da ku cikin gidan aljanna Allah ya hada mu kowa gidan aljanna ya jama'a yau rana ne ta goma cik ga watan Ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da shekara ɗari hudu da shekara talatin da takwas wanda ya daidai da biyar ga watan shida biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai a kalandan nasara emission kalandan yan lalabe yan kirdado kalandan yan albashi kalandan sudakta kenan <laughs> masu karbar albashi Allah ya samu dace a wannan masallaci na daru arkam ibn abi arkam a inda muke ci gaba tafsirin wato azumi muna cikin suratul ghafir mun tsaya a aya ta 18 sai lokaci yayi mu ci gaba ba kafin nan akwai ɗan tambayoyi kaɗan a ah, kamar yanzu da muka fara karatu shida da kusan a ah, biyar da kusan minti talatin da biyar to in ya rage saura minti goma za mu dakar saboda littafin mai shiga na azumi ina fata an gane ya kamata mu wuta. to kamar da muka yi bayani akan cewa wannan majalisi ba majalisi ne kawai na tafsirin qur'ani ba kawai a'a majalisi ne na komi da komai wannan wata rana zaka ji an zo an gayyato yadda za a zo a yi bayani ya ake yin aikin kwamfuta a wannan majalisin <laughs> wata rana za a gayyato to ya kuma ake tsara rayuwa wata rana kuma sai mu gayyato a wanda malami zai zo mana bayani ne akan batun hadisai wato duk wani bangare na rayuwarka da bangare na addininka mun san akwai waɗanda rabin rabin kahahunsu ba mu kama ba sai mu kinkimo muku su su zo su kara ku da ilimi su karo da ku da ilimi kana can kana jin mutum nesa sai ka ga yau gashi gaban ka kana yana maka bayani kana fahimta saboda bai yiwuwa a ce gaba daya a rayuwa ka hada kun bai yiwuwa domin baiwa ce ta Allah wanda kake ganin ka fi shi in yi zozo na gaban ka sai ka ga ai ya fi ka ya fincin kau ya fi ka ku kuma waɗanda ke zaune kuka ba da goyon baya akan bari ku saurara menene Allah ya ce menene manzo Allah ce a irin wannan kuma sai ka ji wani abin da kuma zai amfani rayuwarka da har abada kuma ina ta an gane da haka kamar da muke bayani wannan majalisi tsare-tsaren da batun wato wato ah, muhadarorin da zamu yi a cikin wannan rabula mai albarka akwai ɗaya daga cikin ɗan uwa malamai yanzu haka yana yin yana yin doktoran shi a jami'ar ABU Malam Ibrahim Yaqub mun ci da Malam Ibrahim bakin ruwa ustaz ne babba shi ma yana daga cikin malaman da za su bada bada wato gudunmawa muhadara a wannan masallaci a cikin wannan Ramadan mai albarka shi ma zai zo ya muna sallan asuba bayan yayin sallan asuba sannan kuma ya gabatar da shi muhadarori ina fata an gane shi ma mun gabata tauna da shi ranar talata mai zuwa kenan banda na gobe ranar talata mai zuwa insha Allahu lokacin ya baro Kano yana wannan garan sai muka ce akwai Dr. Muawiya ranar azumi na sha biyu bakwai kenan ga watan nasara zai zo shi kuma ya gabatar muna da nashi zai bani maudu'in zai da zai ma maza zai bani maudu'in zai ma mata ya fara bani maudu'in na mata to amma bai gama tantancewa zan zo zan gaya muku sai kuma akwai ni ce muku malam ustaz director na albayan standard academy wanda ke cin road ustaz abdullahi yahuza shi ma zai zo mana bamu bana shi a ranar alhamis washe garin da dr mai awa ya gabatar da nasu kenan allah ya sa dace sai kuma akwai malam ibrahim almadani malam ibrahim almadani shine wanda ya gaji wato sheikh wato muhammad bello al'adamawi allah ya ji kansa da gafara to shi wannan bawan allah zai zo wannan masallaci alhamdulillahi shi ma je mun gama tattaunawa da shi amma zai ba mu ranarsa saboda abubuwa yanzu yana musu yawa zai ba mu nashi a ranarsa sai muka ji sai akwai dr fatima ita ma mun gama magana da ita ita ma za ta ba mu ranarta wannan ya shafi mata kenan wannan amma duk wanda ka ji na ambato nan zai yi ma maza zai yi ma mata duk wanda ka ji na ambato nan ranar zai yi ma maza zai yi ma mata Allah ya sa mu dace domin sallar asuba bayan sallar asuba akwai wahala kwarai a ce za a tara iyaye mata kuma a ce su zo ina ba ta gane sai nake gani kila da san an gayyato za su zo <laughs> tabbas za su zo to amma kana tun daga lokacin domin inda zaka zo da rana ko in ce da safe lokacin tafsirin su wannan masallaci ya masa kadan <laughs> makarantar ma ya masa kadan za a gansu a baranda to kuma aka ce hada su to mazan za su takura ina fata an gane to Allah ya muna albarka dai akwai ustaz malam Usman Abubakar wanda ke gabatar da karatuttuka a masallacin nan malam Khamis Misri to shi ma ba mu gama tattaunawa da shi ba shi ma na abubuwa sun yi amma dai zai ba mu nashi lokaci in yana fa ba mu za mu kawo kafin da mu nada tafsirin mu za mu akwai malam abdul aziz na masallacin adar kake malam abdul aziz kuna za mu gane shi wanda ke nan masallacin da ake ta masallacin adar kake nan bypass wanda ke kusa da nan kawara motus din nan to limamin wurin ustaz ne dan uwa mai kokari kwarai da gaske to shi ma da nashi rana za mu ga muku ranar sa insha Allah akwai malam Mustafa Muhammad Awwal Malumfashi ko malam Mustafa Muhammad Malumfashi wanda ke kallon ko sauraron DITV musamman wannan tafsiran da ake shi ke gabatar da tafsiri a masallacin da ke gidan Yahuza ya shi kila za ku dan ji shi haka shi ke gabatar da tafsiri a masallacin da ke gidan Alhaji Yahuza ya shi da ke nan Gono Road to shi ma insha Allah na nan zai zo a babu wato ya bamu nashi gudunmawa waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu yi muhadurorinmu da jerin malaman idan mawuzi'in mun gama tattauna mawuzi'in suna jiran wasu ce mu ba su wasu kuma kan ce in suna da wani mawdu'i da suke gani yana da amfani su su bamu to jiya shi musamman malam Ibrahim dinnan ustaz Ibrahim dinnan Yaqub ya ce to kada ya zo ya bamu mawdu'in da wani ya riga ya yi shi yana da kyau mu mu bada mawdu'in in muka ce muka saki kofa haka nan to za a zo a samu kila mai mai to amma mu ba wurin mu komai mai ne ma dai in Allah da sai an samu wani bambanci dai da kuma wata hikima amma duk zaka zamu kokarin dubo wannan Allah taimake mu Allah kuma ya sanya mu cikin wadanda za a yanta a cikin wannan wata mai albarka akwai yan tambayoyi kaɗan a gabana daga ciki dai wanda na ɗan yin muraji a su ya ce malam menene hukunci mai satan kaji ah <laughs> eh na ce malam ibrahim na ce to ko mai satan kajin da nan yana zuwa tafsiri menene hukuncin mai satan kaji a hukuncin shi barawo ne khalas hukuncin shi haramun ne idan ka zan da ta kai rubu'u dinari abin biyan sadaki to za a yanke mai gaba za a yanke mai hannu in kuma ba ta kai ba ya sani ko an gan shi ko ba a gan shi ba billahi lazi la ilaha illa sai ya zo da kazar nan tashi a kiyama a hannu a aika maka zaba malam kwandalan wani ka dauka ka ci wallahi sai ka biya shi kurciya ba hauka bane kuma alama kenan in baka bari ba karshen ka ba zai kyau ba wanda ya fara satan kaza gobe ya saci tunkiya Allah kiyaye Allah ka shirye da matasan mu wanda ya fara satan tunkiya to wata rana in ya ga shanu zai zai dauka ana nan sai kuma kaji ya fara tarbi hanya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji to wannan ba za mu so a ce ƴaƴan mu ke irin wannan ɗabi'ar ba kan ga tambaya ce kaman tambayan abin da bata to wannan abin fa ya addabi mutane baka isa kai kiwon kaza ba tare da cewa su ma masu ciki wacan sukan ba da daman aisata yi mutum yana kiwon dabba shi amma bai sani take kwana ba sai ya sake ta bashi da haƙƙin da zai bata abinci wani kiwo fa a wurin shi zunubi ne haƙƙi ne sai kaji suna kwana a gefe-gefen gidajen mutane amma kuma da masu shi mai shi din bai san take kwana ba dame shi yana ba su abinci kullun safe to in yamma ta koma gida ta kwana dan ta san gobe da za a me za a ba ta abinci amma kai abin da ka sani in ta gama girma ka kama ta ka sai ta ci kayan mutane ka biya a kiyama ta zo tana musu kashi a kofar daki kai kai ka haƙƙin mutane ne suna takawa ka biya ka biya wannan haƙƙi a kiyama kai ba ruwanka tana cin kayan mutane ba abin da ya dame ka kai dai sai ga mutum ya zo da yamma wallahi kazara ne kwana biyu ban ganta ba ko tunkiya kwana biyu ban ganta ba kwana biyu ban ba ka daure ta ne ka kula da ita ne to kaga yana daga cikin abin da ke koya wa sata a cikin tarbiyya da littattafan tarbiyya shine uwa ko uba ya dinga yadda kuɗi ko yana aje kuɗi ko ina inda yaro ya gani wannan yana daga cikin abin da ke sabbaba yaro ya koyi sata yana daga cikin abin da ke sabbaba yaro ya koyi sata da aka kai kuma matashi ka sani haƙƙin mutane da sata komin daɗin daɗewa Allah baya mantawa wallahi sai ka biya kuma wannan kuɗin da je ka sayar mai ka zama mai ka saya ya yanke ba talauci har abada ba za ka yi albarka da wannan kuɗin ba amma muna fatar muna fatan Allah subhanahu wa Ta'ala ya sanya ka tuba ka fani ka da wani ya rena shi jari ne a wurinsa yasa ake ta dan ya amfana kai kuma kaji kana sacewa Allah ya kare mu wannan take shi assalamu alaikum malam menene hukuncin wato mutumin da zai iya jawo muku aya ya jawo muku hadisai amma kuma shi aikinsa ya saba ma abin da yake faɗa kuma shi baya amfani da shi to lalle ayan da ya jawo maka ayan da ya jawo miki ko ya jawo maka bai hana kai amfani da shi ba ruwanka da aikinsa wal haqqu maqbulun wa in min jahilin ita gaskiya ana karban ta ko bakin jahili wal haqqu maqbulun wa in min kafirin gaskiya ana karban ta ko bakin kafiri ina roka da ake kai ne mai mishi zabi ai malaman tarbiya suka ce ko da zina mutun yayi da mace ya samu ya ce mata to ki ji tsoron Allah ka dai iyaka take nan ko ya samu ce to ke fa ki ji tsoron Allah wannan ba shi ne abin da Allah ya ce ba khalas don haka in dai gaskiya ya gaya maka ko ya gaya maki ba ruwanki da aikinsa ayat ta wace ce aikin kuma nawa ne wannan nashi to ai aya daban aikinsa daban baya hana ka ɗauka kai amfani da abin da ya faɗa maka sai dai yana da kyau malamai suka ce yana daga cikin abin da ke sa maganar ka ce tasiri lokacin da kake hana wani wani abu ya kasance kai ka sance shi to wannan nasiha za ta yi tasiri a zuciyarsa kun gane wasannin jama'a wannan abin za ta yi tasiri a zuciyarsa ya gaba ka yi malamin da na yi karatu fikihu a wurinsa yake cewa akwai wani lokacin da aka kawo karan wani mutum a wurin malaminsa shi ma akan yana shan taba bayan kwana biyu sai aka dawo a cikin alaga ta malam mu mun zo mun ga maka dawo mu har yanzu ba mu ga ya bar shan taba ba har yanzu ba mu ga shi wancan din ya bar shan taba ba kadi sai ya ce ku saurare ni bayan da aka kwana biyu sai suka dawo suka ci arga ta malam mun ga ya bari yace dalilin da ya samu ga kwana biyu bai bari ba ni ina shan ba shi malamin yana shanta ba sai ya ga in dai dan Allah zai yi bari shi ya fara hana kansa da gaske Allah ya gani to zai sanya wannan abin ta tasiri a zuciyar wancan lima na mala taf'alun dan mai za ku dinga faɗin abin da ba ku iya aikatawa ka in kana son wa'azin kai tasiri na sai rage tasiri mutane a ɗabi'ance su ga cewa kai abin da baka yi ta shi da adam haka Allah tabiyance shi in kana san ka hana shi kaza to shi yana da sha'awa ya kai ma baka yi amma ku sani abin da ke cewa baya hana dan mutum ya yi maka nasiha akan abu dan yana yin shi baya hana kai amfani da shi wannan kuskure ne Allah ya mu Allah ka gyara halayen mu ina fata an gane wannan kuma ke bayani akan batun ya saki matarsa ce tana cikin tana jini amma na bi shi iddat za ta za a fara kida da shi cikin idda a a bai daga ciki bai daga ciki dan ka saki matarka sanda ta kwari ta yi ko tana biki duk dai bikin ne to wannan jinin sai aka samu matsala ka sake ta a ciki ba za a yawa wa yana na ɗaya ba a'a sai ta gama ta yi biki ta gama jinin bikin ta yi wanka ta yi komai idan jinin ya dawo bayan kwana goma sha biyar ya nuna menene wannan haila ne to sai a fara kidayen haila arabtum na jama'a to daga za a fara kidayen haila kuma me ya kawo batun saki ana cikin wannan yanayi na azumi a yi haƙuri a ga cewa dai an wuce wannan yanayi kuma a in za a sasanta Allah ya bada iko a sasanta kwarai da gaske Allah samu dace to sai wannan kuma mai tambaya nake gaba yake cewa menene hukunci mai cin abinci da hannu hagu wannan haramun ne yace ya gulam samillaha inda aklika ko wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika ka ambaci Allah inji manzo Allah kace mu yaro ka ambaci Allah in ka zo zaka ci abinci kuma ka ci abin da ke gaban ka in ka zo kana ci abinci da mutane kar ka dinga cin gaban wani haramun ne manzo Allah ce ka ci abin da ke gaban ka ya kai yaro kaji eh Ya ce kuma ka ci da damanka fa inna shaitan ya akul wa ya bi biyami bi shimalihi shi shaitan shi yake ci yake ci ya sha da hannun hagu duk wani shaitanin aljini kuma shi ma da hagu yake amfani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya ga wani mutum yana ci abinci da hannun hagu ya kai ka ci da daman ai ba kyau sai <laughs> ya ce la astati ai ba zan iya ba sai ce falan tastati'a har abada kuma zaka iya ba da haka yi ne a izgilance amma kuma manzala kuma sai mai mai magana mai zafi to zai ci abinci da hannun hagu ya wanke kashi da hannun hagu ya sha da hannun hagu ko ya so ya dawo da shi dama Allah sai ya bashi ikon kuma an kahirai ne hatta da abin zaka yi ka haramun ne ka ba da abu da hannun hagu ko ka abta da hannun hagu dama da dama ne wannan shine tarbiyyar musulunci wannan shine abin da manzo Allah ya karanta da mu da haka mu kyale yahudawa da nasara a kama maka cokali biyu kana cin wannan kana sa wannan wannan wannan dabi'a ce shehu dan hodiyo yake yana daga cikin bid'a a cikin ihya sunna cin abinci mil'aka da cokali <laughs> da cokali da za ka cire sabis din wannan abin da zai suna ta jiran ina fata an gane yace bid'a ce <laughs> to kaga dan yake nan ba dan haka bale kuma ka kace zaka zo kana cin abinci ta hannu an ka maka abu bai ai to ai wannan wannan fork ne wannan kuma cokali ne in ka sara ka sa wannan ka sa wannan to shedan fa yana da saurin shiga cikin jikin dan adam ba wanda Allah ya halice shi ba hagu babu tarbiyyar daga iyaye ne tarbiyyar daga uwa ce sakacin mama ita ke jawo dan ta kuma babu da haka sai an yi da gaske Allah ce wala takhutuhu bi minika idan lartabal mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wama yajhadu bi ayatina illa alqawmul zalim kafirun da haka wala takhutuhu bi minika kaga rubutu ma da me ake yi da dama baka rubuta baka rubuta qur'ani da dama ka dama ake to amma kawai girke ba gudu to ya za a iya koya maka za ka iya koya mana ka koya ba wani ba hagu babu daga tarbiyyar iyayenka ne su suka yi wannan sakacin to kuma za ka iya canzawa Allah ka taimake mu ina fata an gane to wannan kuma ke cewa menene hukuncin hada fada tsakanin mutane kuma in aka fara sai mutum ya koma yana dariya wannan haramun ne kawai haramun ne yana hada fada wato annabi kenan ko to wannan haramun ne ka ji tsoron Allah yana daga cikin abin da ke jawo azabar kabari <clears throat> wa ammal akhar fa kana yamshi bin namima <laughs> yana yawo da annamimanci ka dauki maganar wannan ka kai mu wannan wai batu da cewa who tells you about me <clears throat> tells others about you duk wanda ya gaya maka wani abu na ce to dama tun ya gaya mu wani kai ma ka ce shikenan khalas ba kuma san ka yake ba kunji kunji wallahi yana daga cikin abin da ke sababa azaban ka bari. da haka kana ganin abu ba daidai ba a wurin mutum to in rashin mana alaka ta mana me yasa daga ke kaza ai kuma an ce mu makaranta kaza shikenan ya khalas khalas amma ka kuma ka yi da shi ka kuma ɗauki magana wannan ka kai wannan dan kaɗa su fada da kai da Allah ƙara ka tuba ka bari Allah ya sa mu dace na'am <clears throat> muna nan batun abin da shafi farfajiyar kiyama inda Allah ce wa anzirhum yawmal azifati idil qulubi ladal hanajir kazimin yace malil zalimin min hamimin wala shafin yuta na'am a'udhu billahi minash rajim eh. Allah subhanahu wataala ke cewa wa anzirhum ya kai Muhammadur Rasulullah kai masu gargadi game da wannan ranar yawma ajafatil idil qulubi ladal hanajir kadhimin ranar da wato makusanciya za ta kusanto ma'ana zuciya za ta kawo makogoro saboda tashin hankali saboda fitinan wannan ranar mamin eh, zalimina su azzalimai waɗanda suka yi mummunan aiki a wannan ranar ba su da min hamimin wani masoyi wanda zai kwace su daga zai kwace su daga wannan ranar wala shafi'in yuta ko kuma wanda zai cece su wanda za a yi mai biyayya ko wanda su suka yi mai biyayya duka a ta cikin sotu tsaha manzan ladhi yashfa'u ko kuma ni wannan aya cikin sotu wala ya yashfa'una illa liman ittadawahum min khashyatihi mushfiqun wannan cikin anbiya kenan ina neman na tsaha ne A habani na cikin suratul taha illa wa biya lahu qawla ina ayat take ba ni farkon ayan ba wanda ya isa ya ceto sai dai wanda Allah ya ne bashi izini wa biya lahu qawla ya yadda da zancensa ba wani wanda ya sace Allah gani ni ne ƙarya ne har annabawa ranar nafsi nafsi ake yi wani dan adam daga cikin manzo Allah ke bada labari a cikin sahih bukhari inda yake bayani batun abin da ya shafi as-salatu sa'a sai ya ce ƴaƴansa kun gani ne eh, idan na haɗu da shi babu kyau tashin hankali ne ni mutumin banza ne na yi Allah na laifi ni mai zunubi ne don Allah ku taimake ni in na mutu kar ku kai ni makabarta ku sanya itace ku babbaka ni in zama toka idan na zama toka ku kai ni a cikin ruwa ku watsar da toka ni shikenan shi fahimtar sa a wannan halin ba zai gamu da ubangiji ba za a samu sauƙi. zai samu sauki wannan aiki ne na kafirci ne Maza Allah sallallahu alaihi cewa 'ya'yan nan bayan da mutumin nan ya rasu 'ya'yan suka fasar da hukuncin babansu tunda shi ya ce su yi suka babbaka shi ya zama toka suna watsa suka je suka kai shi a teku suka watsa tokar lokacin da tokar ƙarshe ta isa akan ruwan lokacin kuma Allah ce masa kun fayakun dawo kasance ya kasanto Allah ce kai eh me kai kai wannan kafircin yace ya Allah tsoronka nake ji tsoron haduwarka da kai nake ji wannan ranan tsoronka nake ji abinda na aikata yana da yawa Allah ni nayi mai laifi ne na san ina haduwa kai ba zan sha ba tsoro na yace to na gafarta maka tunda tsoro na ne ya sake haka ka gane ni mai iko ne ni ne ka, to na gafarta maka jama'a ba a shiga tsakanin Allah da bawa kuskure ne ka zo kana kafarta mutane wane kafiri wane kafiri wane kafiri wane kafiri a'a to ka raba ma kowa kaulatan sora daya kowa ka raba mashi sora daya kai kuma baka samu ba dayan nawa ne ne ban gane ko kun gane ba ban fahimta ko kun fahimta ba arafto kowa kafiri kowa kafiri kowa kafiri to ka gama raba kaulatan kuma daya ya rage kuma kai baka samu ba dakta wai nawa ɗaya ne to wani amfani irin wannan babu da haka ba a shiga tsakanin Allah da bawa yana nan na sa'a ne in karanto muku hadisin yana nan cikin kitabun tauhid za mu zo kansa malami ne mai addini ya ga wani yana yin wani abin sabon Allah sai ya ce masa kai Allah fa ya hana ka bari ya ci kaji ce to sai tafi kan inda yake nan yake mutumin ne ci gabar saban har malamin nan ya ya dawo ci ah kai ba na ce maka Allah ya haramta wannan ba kaje ka yi to kai dan wuta ne kai kai kai kai wannan abin manzo Allah ce bai yi ma Allah dadi ba ka shiga tsakaniya da bawa na ka shiga tsakaniya manzo Allah ce sai suka mutu Allah ce kai bawan Allah nan malam eh kai ne ka shiga gabana ka shiga gabana da na? ka shiga tsakaniya da bawana har ka kai shi wuta to kai ke wutan kai yi aljanna waye ce ce ah, a liman al-mulku lillahi alwahid alqahar babu da haka jama'a dan uwa duk zunubin da kake ka tuba Allah yana bukatar ka wallahi Allah na farin ciki idan bawa ya tuba ya dawo zuwa ga Allah fiye da mutumin da dabbarsa ta face a cikin daji yana neman inda zai ganta babu har ya hakura ya san mutuwa ta zo mashi bude ido da zai yi sai ga dabbar ta dawo da kayan abinci aka yace saboda farin ciki ce kai Allah na gode maka kai ne bawa na ni ne ubangijinka ya rube ga wannan kafici ne ai to farin cikin da Allah ke idan bawa ya dawo ya tubi zuwa gare shi ya farin cikin wannan mutum to dan me zaka shiga tsakanin Allah da bawa har kana raba wuta kana raba aljanna Allah ya kare mu Allah ce ya alamu ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع مجھے نا فسرا شي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah na a wannan ranar ya alamu kha'inatul a'yun yana sanin ha'incin da idanu ke yi wa ma tukfi sudur abinda zuciya ta koye a zuciyarta Allah ya riga ya sani ka bayyana baka bayyana ba Allah ya riga ya sani la yakfa ala Allah min shay ba wani abin da ke koyewa ga Allah Allah fa ya wuce duk yadda kake tsammani ba sai ka faɗa ba assalamu alaikum yanzu nan in aka tashi kowa ya tsara inda za shi ko kowa yanzu da aka tashi nan dai Allah ya ga mun waye gari lafiya alhamdulillah kowa ya tsara inda za shi ko to kuma Allah kafin kai tunanin tsarin Allah ya riga ya tsara maka kuma tsarin da ka tsara dole ne tabbatu tsarin da ka tsara dole ne tabbatu to shi kuma ya riga ya riga ya dashi tsarin ko ba tsarin shi zaka yi haba jama'a me zaka boye wa Allah shi yasa abin da nake ga mana ɗan uwa jama'a zuciya ake son ka wanke fes wallahi shine taimakon ka wanke ta fes ka tunkari Allah nan ne za ka ga taimakon Allah shi yasa hatta da addu'o'in da muke yi wallahi jama'a ba mu da yakinin Allah zai biya ni ba mu da yakini ne da mun ga biyan bukata har yanzu muna ganin bari mu dan dabarun mu dai kana addu'a zuciyarka baya kai kana addu'a kana shakku kana addu'a kana gari? nawa da matafi to ya jama'a wannan kuskure ne wallahi mu gyara imanin da waɗancan bayan Allah suka yi muka ga sakamakonsu wallahi in muka yi zai dubi Khalid bin Walid Khalid dan Walid ya kai farmaki da mutanen su komandojin sa ashe bai gane kan garin ba da yaji sai cimma mutanen nan taradin su ya fi taradin su so goma taradin waɗannan mutane yace kai ya za yi isu to hikima musulale mu gudu dan shi ba hikiman yaki ne katul kari kato sai ka ga. ashe malam ba yadda kake tsammani bane sai ka ci wallahi dama wasa nake gaskiya <laughs> wannan abin da ma ashe ashe dama dai an ce dama kai dan uwana ne nan dutsen ma akai wani nan dutsen ma akai wani akai wani akai wani wani wani wani wani drama abin dariya abin tausayi kai wani mutum kana bayan wani mutum shi mutumin yana cin bolsuwaja shi kuma yana bayan sa me yayi mishi me mishi bamu sani ba ya dinga zunduma mai zagi ka tafi mana ka bata mutane lokaci wajen yuton din nan ka tafi kaza kaza kaza kaza ya fito mutumin da ya fito shi wancan shi tsantsur mutum ka gashi ba ya fito yana shi ashe irin mutane ne masu daukan karfi nan ne masu lama kitifa kitifa yana zuwa mai tabbata kuma da yake kuma shi ko sai daga sama yace akwai ka taba ni shi wannan nagari yace akwai ka taba ni kuma ka sauke ni a hankali malam wani irin kuku ashe volkswagen ta boye girman shi malam yana fitowa ga wani irin kuku katun baka labari da ya cakume shi daga sama bai rike shi ba ya ce kai akwai ka taba kuma ka sauke da ahun kai to wanda haka za a yi haka za a yi ba wani abu ina bata an gane to dan haka ya jama'a kar mu shiga tsakanin Allah da wa da bawa Allah ya tabbake mu ya alamu kha'inatul a'yun Allah nan yana sanin ha'incin da zuciya ke hus idanu ke yi shi yasa satan kallon matan mutane wa qul lil mu'minina kada bana aya alana ma wa qul lil mu'minina wa yahfazu furujahum yayi Allah ce wa mu'minin ka gaya mummunai ya guddu min abasari su dinga gintsa ganinsu wa ya faru furujahu kuma su dinga kare farjina su kasi zina gani idanu yana yin zina hannu manzo Allah ce yana yin zina kafa yana yin zina yace menene zina idanu shine ka kalli wadda ba muharrama ka ba da sha'awa haramun ne bale ma a cikin azumi Allah baya so shine kha'inatul ayun na'am daga cikin kha'inatul ayun satan kallo da wulakanci kyafce dan ka nuna kai gulman mutum ai duk mai ahalar ya gaya mana ko to duk wannan Allah ya sani dan uwa in ba a ganka ba Allah ya sani ka ji tsoron Allah ka bari ka sani Allah nan kin da ya haramta to ya haramta ka sanya wa ranka in Allah ya daka tuba Allah mun tuba Allah ka yafe muna wa ma tukhfi sudur abinda zukata ta boye shi yasa Allah subhanahu wataala yake fada a cikin gaba da abin da ya shafi aikin Makka Ya um, hurumin Makka duk mutumin da ya je Makka yi fasadi ya shiga uku ba ma ba aikin ba kai niyyar za ka yi farda a cikin garin Makka Allah niyyar ko baka aikata ba sai an rubuta maka wuta zaka in ba makka ba inda aka yi haka Allah yake cewa a cikin suratul anbiya'i a suratul hajji wa adhin fil nas bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli ya tuna min kulli hajj li yashhadu manasi alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dudatin ala ma razaqahum to can da yake cewa wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adhabil duk wanda ya tursu ya tunanan bari in fasadi a cikin makka Allah ce yurid kawai niyya kai niyya yace nuzuquhu min azab sai mun sa ka wuta dan uwa me zaka fara su ga masu zuwa ta su su dindin dindindin zana suke a can ci ai alga ta malam ai yallabai ai da ya kamata a yi wannan bukata ba za ta biya ba sai an je haramin makka an kwanta da mace a can me za ka faɗa game da mutumin da yake kwasan barayi daga nan ya biya musu kujerar makka ka ji ba ya biya musu kujerar makka Dan su je su yi farna a can su sa wani cikin wani hali ga jama'a haramun ne kai tsintuwa fa garin maka ba yi ku ji da kyau tsintuwa wannan ba yi dan Najeriya Allah ya bani Allah ya bani to haramu wuta zaka Allahumma sai dai in ka gani dan ka bayar da shi a wurin ministry ne su kutun da guda wanda ita Saudiya ta ware ga alherin Allah ya kai masu hukumomin Saudiya malam alherin Allah ya kai masu duk yadda za a yi su gina addini abinda suke iya kenan abinda suke kenan duk sanda ka je shekara ka dawo wata shekara sai kaga canji gyara ake suka ware ministry su kutun da guda ministry ma'aikata kawai na tsintuwa ba a yi tsintuwa a saudiya to kuma bale ka sata to Allah ya sani abin da ke cikin zuciyar kama, Allah ya sani Allah kuma sai ya tona shi yasa Allah ce yawma tubla sara'in ranan tonan asiri yana nan zuwa Allah ka samu hai na'am ki Allah ya ce والله يقضي بالحق الله أكبر والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير نعم أولم يطيروا بالأرض فينظروا kaji kenan wallahu ya qadi bil haqq wallahi Allah shike yin hukunci da gaskiya Allah zai sakayya da gaskiya Allah zai biya bukatar kowa fa in sharran fa shar fa in khairan fa khair duk bukatar da kai duk ibada ce a duniya ka ganta a can duk bukatar da kai na shari ne a duniya Allah ba zai daga maka kafafu ba Allah ba zai daga maki kafafu ba Allah ya qadi bil haqq wallahi Allah yana yin hukunci da gaskiya wallazina yad'una min dunihi lalle waɗannan suke kiran waninsa suke bautawa wani Allah nan la yaqduna bishi ba sa iya hukunta komai ƙarya ce inna Allah lalle Allah sami'ul basir wallahi Allah sami'un ne yana ji mai ji ne basiru ko mai gani zai sakan kama kowa abin da ya aikata Allah ka samu ga alkhairi kowa duk abin da kai wa wudi alkitabu fatar lil mujrimina mushfiqina mimma fi yaquluna wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa eh lilla ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira shi ne muhal shahid za a baiwa kowa littafinsa sai ka ga mai laifi shine musulmi. mushriki na matsiyaci a cikin aikin da ya aikata ya kulu ne yana cewa mali hadal kitab mene samu wannan littafin la yugadiru saghiratan baya barin karamin aiki wala kabiratan bale babban aiki illa ahsaha sai da ya rubuta ta kididdige ta Allah ce ku ji wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata sun ganshi a halace Allah ce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji ka baya zalunta kowa Allah mun yadda baka zalunta kowa Allah ka sa mu yi aiki danka da haka shi ne amma da ya ci gaba da kai kawo Imam Ibn Kathir yake cewa an yajzil bil hasada Allah zai sakanta wa kowa yace wa kulle hasanatin bil hasana wanda ya aikin kyawo za a saka ka masa da kyawa da kyawa wa bis sayyi'ati sayyi'a wanda ya aikin banza yi mummuna aiki za a saka ka masa mummuna inna allaha lalle allah huwa sami'ul basir allah mai ji da mu gani yace wa hadha alladhi fassara bihi ibnu abbas radiyallahu anhuma lalle wannan ne shine abdullahi dan abbas ya fassara allah ya da shi da shi da mahaifinsa wace ka qaulihi tabaraka wa ta'ala kaman wata aya can da Allah ya faɗa ce liyajzal ko liyajziyal ladina asau bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu khalas domin wannan ranar Allah zai sakan kawo waɗanda suka yi mummuna aiki da menene ya jama'a da me zai sakan kawo musu mummuna aiki da mummuna aiki wallazina wa yajziyal ladina ahsanu bil husna kuma Allah zai saka kawo waɗanda suka yi kyakkyawan aiki da me da kyakkyawa kowane aiki ɗaya kyakkyawa guda ɗaya za a baka lada goma kwatankwacinta assalamu alaikum idan mutum ya aikata mummunan aiki zunubi yanzu sai mala'ika da ke hannun dama sai ce ka a rubuta dan dakata kila zai tufa kuma sai ya saki amma kana aikin lada yanzu yanzu za a rubuta maka aikin lada kuma sai Allah ya lunka maka jama'a abinda ake so ka yi dan Allah Ka yi ikhlasi ka tsarkake niyyarka Allah zai taimake ka ina fata an gane dan haka yace wa qawluhu jalla wa ala haka da inda Allah yake faɗa madaukake cewa wallazina yad'una min dunihi waɗanda ke kiran koma bayan Allah ai minal asnami na daga wato gumaka wal ausani wal andada da kishiyoyi la yaqduna bi shay ai la yamliku da shay'an ba sa iya mallakan komai wala yahkumuna na shay'in ko ba sa iya hukunta wani abu inna Allah basir ay sabiul li Allah mai ji ne ga zantutukan da bayan suke faɗa albasirun bihim kuma Allah yana ganin su fa yahdi man yasha ya ga yasha ya batar da wanda ya Allah shine mai hukunci mai a cikin gudu Allah yana nan ba a ganka ba eh to Allah ya ganka ka buge mutum a mota ka gudu kana ganin ba a ganka ba can da kake gudu kana daɗa zuwa inda ka zai tonu ne ya riga ya ganka malami na wa'azi ka zo ka kashe shi malami na sallah ka zo ka kashe shi ba a san wanda ya kashe shi ba eh to Allah ya sani kuma Allahu akbar wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unuki wa ya lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura duk wani dan adam da ka sani ana nan an rataya masa recording tasjil ɗinsa kana nan yadda ake recording wannan tafsirin wallahi tallahi littafin kana nan ya recording da shi kake yawo in ka gudu ka gudu mala'ikun ka ne bayan Allah waɗanda kuke ɗaiɗe ku bayan Allah malaman da al'umma miliyoyi trillions suna amfana da su da za ku kashe mutum dubu a maimakon su a maimakon su yafi akan mutum ɗaya da ka kashe amma ka gudu kana ganin ka tsira wallahu sami'un basir sadda kai aikin ya ji sadda kai aikin ya gani kuma Allah subhanahu wataala ya sa ƙasa ta ɗauki hotonka Allahu akbar in sa ka aka yi ƙasa ta ɗauki hotonka in kai kisa kanka ƙasa ta ɗauki hotonka za a zo da kai a ranar da la yakfa alallahi min shay liman al-mulku lillahi al-wahid Allah ka taimake mu da haka ya jaba abu tsoron Allah awalam mai fil ardi Allah ce wai su mutane ba za su yi yawo ba a ban kasa fa yanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu min qablihim su ga yaya al'amarin waɗanda ke gabanin su ya kasance kanuhum ashaddu minhum quwwa sun fi su karfi fa wa asaran fil ardi sun fi su tasirantuwa a ban kasa fa akhadhahumullahu bi dhunubihim Allah sai ya kama su da zunubansu zunubi ke hana jin daɗi zunubi ke hana mutum ya kwanciyar hankali zunubi ke kasan Allah ya gusar da kai akan abin da kake na ni'ima wa ma kana Allah wa ma kana lahum min min min Allah min wa ai ku ba su da wani mataimaki ba su da wani wanda zai kwace su daga Allah ذلك بأنهم نعم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله سبحانه وتعالى أتنوى تعالى مكة كما تيزو ينزلنا يتي أفلا من سيري في الأرض جماعة da dama wurare da dama Allah yana tambayan ka wai me yasa ba za ku zagaya bane wai bature na cewa journey is part of life yin tafiya yana daga cikin sashi na rayuwa ka yi tafiya ka je fanzuru kaifa bada Allahul khalq jama'a wanda bai bar gidansu ba bai bar garin ba ba abin da ya sani barazanar banza ce wayewar kaza ne cikin keji wai kaza ta waye amma a cikin keji bai ita wanda bai wuce wata rana ba ya mika hannu kawai ya zaro ta a shafar fesu wai kyawaye a cikin keji kana yanci a gidanku kana rashin kunya a gaban iyayenka siru filardi ka je ka yi yawo ban kasa nan ne zaka gane a ce a ah, ashe duniyar tana da faɗi. wallahi ka ga wanda ya dama ka ka ga karshen waɗansu ka ga karshen waɗanda da ana jin su yanzu ina suke kanuhum ashaddu minhum quwwa sun bi ku karfi duk wani abin da zaka yi an riga ka wallahi jama'a haka ne ko ba haka ne bane duk abin da zaka yi an riga ka wani ya zo wanda ya fika amma yau ina yake fa hal tara lahum min baqiya ko kaga to ya jama'a shi yasa manzo sa muke cewa inda aka halaka mutanen luda ludu yana nan kar ku wuce wurin nan face kuna masu kankan da kai kuna masu tsoron Allah kar ku kuce wurin kuna dariya sai abin da ya shafe su ya shafe ku har yanzu wurin yana nan shi yasa ka samu wani kasa tunanin ardul qur'an yana da kyau musulmi ya kalle shi duk wata kisa da ta zo a qur'ani gashi nan a bidiyo kaga wurin inda Bilkisu ta rayu inda annabi adam ya rayu yanzu ga inda yake ga yanzu yadda wurin yake ana nuna maka ganin da idanunka hatta da ashabul kafi har kogon sai ka gani an mai da shi wurin ziyara kaga ga bangon duniya ga inda zarkar raini ya bullo ga katangan da ya toshe din nan yana nan a sunan kasadin ardul qur'an ina fatan gane ka kawo kudi in kawo maka kawo kudi in kawo maka zaka ga wallahi zaka ƙara imani gidajen su gidajen su adawa sai ga gashi ga su an nuno maka ga su yadda suke a yanzu ga masu ziyara suna zuwa ga masu waɗanda sun zo da motocinsu ana nuna musu to dan ne kisa namli nan daga inda ya faro ga inda kashi malam kaga ga yadda yanayin bangon duniyan yake ga ginin da ne ya toshe ga wurin inda yake cewa idza jaa adu rabbi ja'alahu dakkan wa kana adu rabbi haqqan kaga gashi nan ku je ku gani basu buwayi Allah ba ina suke fa hal tara lahum min baqiya shin ko kaga ragowar su babu da haka babu wanda ya gagari Allah da haka kake dan uwa da haka ke kana goyo kana goye a bayan mamanka ka zo ka fara rarrafe ka fara kaza yau sai aka wayi gari yau kai ake ce mu baba aiko wata rana kai kai ka san wata rana kai za a kuba ana shanyawa a rana lokaci ya ci yayi Allah ka samu hayi Allah subhanahu wataala yace awalam mai fil nafar nafsara shi ko zalika bi annahum su sun kasance waɗancan mutane baya kanat ta'tihim rusuluhum annabawansu sun zo da gaskiya bil bayyinati da gaskiya fa kafaru sai suka kafirce masu fa akhadhahumullah sai Allah ya damke su innahu qawiyyun shadidul iqab lalle Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqab kuma mai tsananin ukuba ne a kusan lokaci mai tsananin ukuba ne ina so mu tabbata tafi na kai buga wannan bacci shi yake kawai amin shi tai tai kawai tai tai a kusan lokaci to innahu kana qawiyyun lalle shi Allah qawiyin ta sai aka ce ka miƙe jiki innahu kana lalle Allah ya kasance yace a qawiyin ya kasance mai karfi da shadidul iqab mai tsananin uba na'am wa kaji yace yaqulu Allah ta'ala musalliyan li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wa fi takzibi man kadzabahu min qaumihi wa bi anna al-aqibata wan nusra lahu fi dunya musallin manzansa Muhammadu Rasulullah fi takzibi man kazzabahu min qaumihi a cikin ƙaryata wadda waɗanda wasu mutane daga cikin al'ummarsa suka ƙaryata shi Allah na mishi lallashi kada ya damu bari ya buga masa misalan ai waɗanda suke gabanin su su ma ai musu haka da haka jama'a ba farau bane duk abin da kaji an ce ya samuwa ne ya zo ya wuce kai in ya zo kanka zaka dan sauki sauki jama'a ko rashin lafiya ne ake azabi a gidanka ka fito ka faɗa ma wannan kai ce wani ya ce ani ma gidan haka muke tafa mal shi kaji wani ya faɗa ce ni ma haka ne sai ka ce dan sanyi to manzon Allah ana gaya mashi tun da dai kana ta matsaloli shaidani fa yazo yace ya rasulullahi ya kai muhammadu kana ta cewa ba rasulullahi ya kai muhammadu wai wai wutan nan da kake mana bayanin nan wutan nan wai ya take ne ai manzo Allah ya mashi ba ya ce to to barka gani kawai sai sa hannun shi a garwashi saboda tsabagen kafirci ya sa shi kawai ya ci ya ci ya ci ce inda dan wannan watan ne kawai ka ci gaba da wa'azin ka kawai ba za mu imani ba wani shedani kuma ya zo ce ya rasulullah ya ce wai ina baban nawa yake ne kana cewa tun da ya rasu na mamuga ya ce baban ka eh, yana wuta to ni ko ina mutu yanzu kana ya gama kuma ya ce kai ma dan wuta ne ya doko kashi yanzu wannan kashin kana da waje dawo kashin dabba fa ya doko kana da yanzu wannan mun cinye ta abin nan yanzu wannan kashin za a hada ta yace kurai ai gashi ya fada man yuhil idama huwa rabim qul yuhiha allazi ansha'aha awwal marra wa huwa abada kashi aya bi kulli khallaqin alim wai man yuhil idama wai wane ne wai zai yara wannan kashin kana da wannan kashi ya rasulullah ya muhammad wai zai Allah ce kul yuhiya allazi ansha'aha ka ce wanda ya kirkire ta asali wallahi shi zai dawo jama'a da gyara abu da kirkiro abu ne ya fi wahala kirkira ya fi wahala yanzu daga daktocin mu ne dakta har yanzu ba ku yi mutum ba to kuma dakta ba ku yanzu ba ku rayar da matattu har yau da matsala kenan na Allah ne yau ya tsalunaka adin ruhu kulin ruhu min amri rabbi suna tambaye game da rai duk ya hudi har yanzu bai zai iya maka ma jini ba jini wannan bai iya ma ku ba kuna jana da rashin ba malam ka bar fa Allah malam al'amarin Allah Allah ne malam likitoci kusan mutum hudu ko biyar suka taru akan dana an haife shi baya iya yin numfashi da bahanci sai da baki kuma abin tausayi bakin sai ya bushe sai ana yi ana samun ruwa sai ana ana sa mashi ruwa a baki in yana bacci nan kai da kake waje kana ne yana bacci muka kai shi ENT wani asibiti ne wanda ke suke kula da bakogoro da kaza da kaza yanzu suna da kuta yanzu nan a Kaduna akwai mutum mai kishi Dr. Okodia mutum ne mai kishi ka shi Okodia ko ka aza wani gure wataccen kafiri ne to wallahi musulmi ne musulmin ma ahlus sunna mai kishi yanzu ya zama professor kishi muna haɗuwa da shi a makarantar garkauni na san shi tun abin to ba ma san ma ne matsayin su malam kaga zaka ce ba kowa bane amma duk wurin karkashin suke aka ce muka je wurin sai muka je ganin likita muka ai yana daga cikin su ne ma babban overall aka gama komai aka ce yaro na za a yi mashi aiki wata wata nama ce ikon Allah jariri mala wani nama ne daga sama ya sauko ya toshe hancin nama bi ma'anar kelma su hudu ne maka muka samu ire ire masu irin matsalolin kusan mutum hudu duk ba shi nake so ku gane ba a lokacin da aka ce za mu yi aka aka eh, tesis aka kaza aka kaza aka ce to za a yi mai aiki aka aka sa rana to to to aka ce mu da biyu a lokacin da tesis muka bayar duk wanda ya shiga ya fito sai kaga ya dawo yana numfashin shi ne amma nawa da ya shiga aka yi mashi wannan alluran anesthesia kuke ce dakta shi sai ta numfashin sai tafi bai ya dauka da ai mai allura sai ya tafi gaba daya bai ya dauka a ƙarshe wallahi aikin bai yi ba aka ce to za a bar shi sai dan da kwana kaza to to to shi da yake musulmi ne mai sa sunna yace malam tunda nake aiki ban taba ganin irin wannan ba yace shi malam ka san da ka ka amfanin naka kenan ko yace malam al'amari na Allah al'amari na Allah yace ka duba duk wanda ya shiga waɗannan yara mu musu amma wannan ya gagare mu to wallahi karshe ba da kuɗi na aka yi har yau ba ya aiki ba kuma Allah ya wala abin Ga shi ne yana nema yana shara a nan za ku ganshi da ta yawo anan yawa eh ba a yi aikin ba aka mai da al'amari ga Allah mun gama da fa iza azamta fa to mun gama komai an da kuɗi an yi tas an yi komai an shiga shi a sawunin abin nan a shakka an yi amma kuma aiki ya gagara da mu kuma gashi har hausar kana gani gashi can ya sauko ya toshe wurin babu da haka al'amari na Allah ne dole a mai da al'amari zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala ya fi karfin komai to da haka ya rasulullah ka yi haƙuri ko sun karyata ka wannan mai ɗauka ƙashi kace kul yuhi allazi ansha'a ka kuma tanan ne muka tsaya wanda wanda anshaha awwala marra ya kirkire ta tun can zai ta da ita manzo Allah ce ba ma haka nan ba ma gaba daya gaba daya a musulunci gaba daya gaba daya idan mutum ya zo mutuwa aka binne shi yace zai dige tsutsotsi za su cinye shi komi amma ba su aikin wani kashi da ke nan a kunkurinka. ana ce mashi adabu zanab shi bai garawa ta ake shi tsutsa bai ake shi in aka yi busan karshe da tashi to daga nan za ka fara ginuwa tsira za ka fara ɗan adam tsira zai dinga tsira Allah kenan Allah kenan to da haka babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya rasulullahi kaka damu ayu wala qad arsalna rusulana ko wala qad arsalna Musa ya kai manzon Allah ai mun anki annabi Musa gabanin ka kafin annabi Isa bi ayatina da ayoyinmu wa sultan mubin da hujjoji wai zuwa ga muka ake shi ila fir'auna mun tura annabi Musa zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qaruna fa qalu sahirun kadhab suka ce ai wato wannan mai sihiri ne makaryaci wannan kuma da wuya ka samu annabin da aka aka ta kawo gwagwarmayarsa shi kadai ne annabin da fa sai da aka sufi ibrahim wa musa nan ne aka ba ambata sunansa <laughs> saboda baban gugulma ke nan saboda haka nan ya lai kada ka samu damuwa Falan ja'ahum bil haq a yayin da zo musu da gaskiya a yayin da ya zo musu da gaskiya min indina a wajenmu Ya ce yace a a fir'auna ce ku kashe shi uqtulu abana allazina amanu ku kashe ƴaƴan waɗanda suka yi imani ma'ahuda su wasahayu nisa'ahum amma kuma ku kyale matan wa ma kaidul kafirina manzon Allah sama Allah ya ce masa ai ba komai bane ma kishi kafirai illa fi dalla sai a cikin bata suke yin sa wa qala fir'aun na'am wa qala fir'aun na'am za mu tsaya nan wannan kisa mai daɗi wai fir'auna ne yake ce wai yana tsoron Musa kada je ya da fasadi a ban kai oga komanda nan oga fir'auna kaji wai fir'auna ne yake cewa wai yana tsoron kada annabi Musa je ya da fasadi dun Allah akwai da ke fir'auna fasadi wata rana a cikin Isra'iliyat akwai wata hikaya da na gani a mai ban dariya mai ban sha'awa wai fir'auna ne ya haɗu da shedan shedan ya zo wurin fir'auna ya ya arkide ya ce oh fir'auna ya ce ma shaidan shaidan amma kai dan ta'adda ne ya ce kai Allah kake jayayya da shi kai Allah kake jayayya da shi ka duba ka ce wai kai Allah za ka yi girman kai ya ce a ah, fir'auna dakata dakata dakata fir'auna fir'auna mugun kaya ya ce duk na ban ce ni Allah ba ne <laughs> ya ce <laughs> dakata ni dutsiya na ban ce ni Allah ba ne duk tara na san waye halicce ni amma kai fir'auna cewa kai fa ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani abun bauta ba kuma bayana da haka akan kissan fir'auna nan zamu zo mu yi kokari mu kawo dan sunan munasaba daga ita zamu tsaya ne insha Allah zamu dan cika ta littafin mu wannan shine karshen tafsirin mu tsaya ta nawa kenan mun tsaya ta aya ta 24 ko to Allah ya sa mu dace ina zamu tashi ma yubahu lisa'im fi ilahu ko abinda aka halatta mai azumi ya aikata shi haka ne yace la shakka babu shakka yace layi yashkul abdu bawa baya yin shakka atta'i'u me yin ɗa'a faƙade ko ya yace faqahul kitaba wanda Allah ya fahimta da shi littafi wa suna da sunan manzo Allah anna yi yuridu bi ibadihi al-yusra ya fahimci cewa lalle Allah yana nufin sauki ga bayinsa wala yuridu bikumul usra Allah baya baya bukatar wahala ga bayinsa faqad abaha shari'u lalle Allah mai shari'a ya halatta ya alhakim mai hikima ya halatta lisa'imi ga mai azumi umuran wadansu abubuwa ya halatta kai wa yarfa wa anhu harja Allah ya dauke laifi ga in ya aikata su idza fa'alaha in ya aikata su yace wa ilaykumuha ya kuma su rana ga abubuwan nan bi adillatiha da hujjoji ya halatta kai kaza sai a ci ga hujja ya halatta kai kaza sai a ci ga hujja yace as-sa'im yasbahu junuban ya halatta mai azumi ya wayi gari da janaba dan ka wayi da gari da janaba azumin ka nan ya halatta ba matsala bane ka kwanta da iyalinka daren jiya har aka zo aka ci sahur baka da baka da tsarki to kafin ka je masallaci don alfijir ya fito kana janaba ba laifi bane arzu ya jama'a kana min fi'lihi sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga aikin manzo Allah tsira da amsa sauta gare shi an yakdira an yakdirahu al-fajr an yudirkahu al-fajr al-fajr yake riski manzo Allah wa huwa junubun alhal yana me ni janaba min ahlihi daga iyalansa falyaktasil sai manzo Allah je wanka ba'da al-fajr bayan al-fajr wa sai ta gaba da sa mu wuce wannan an fahimci wannan muhammadur rasulullah an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha um wa ummu salma da ummu salma radiyallahu anhuma Allah ya da su tace anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suka ce lalle manzon Allah tsira da mutunta a gare shi kana ya kasance yadrukuhu al-fajr al-fajr kan riski manzon Allah wa huwa junubun alhali na jaba min ahlihi daga iyalansa summa yaktasil sa'annan yayi wanka wa yasuma ci gaba da azumin sa as-siwaku lis-sa'im lalle mai azumi yana iya yin aswaki har brush in ka ga in akwai mafita kana iya kai ba ba wanda ya haranta maka yi aswaki a hannunka babu za ka yi aswaki in ka ji bakinka babu daɗi sai ka yi aswakinka ina fata an gane na'am laula an ashuka qala sallallahu alaihi wasallam manzala ce laula an ashuka ala ummati ba don ka in tsaranta wa al'ummata ba la'amatuhum bisiwak da na umurce su da yin aswaki inda kullu wudu'in a alwala kaga hadda azumi kenan falam ya kusan rasul sallallahu alaihi wasallam sa'imu manzo Allah bai kebance ce banda mai azumi ba min ghairihi da wani sa ba fa fi hadha adilla fi hadha la adilla a cikin wannan hujja ala anna siwaka cewa lalle aswaki yana akan lisa'imi ga mai azumi zai iya yin aswaki wa li ghairihi wanda ma bai mai azumi bane zai iya aswaki inda kullu wudu'in a wurin kowane alwala wa kulli salatin a wurin kowace sallah ولذلك فهو عام في كل اوقات kuma wannan kowane lokaci kada ai kai aswakin kowane lokaci kana yi kai suwakinka ya halatta ai manzo Allah ma ya nuna sunna ce mai karfi kafin kai alwala kai aswaki na'am aswakin din kana iya yin shi da tsinke kana iya yin shi da roba kara kana iya yin shi hatta da tufafinka wanda ka kama nan sai ka ja ka ja ka ja ka ja kai aswaki khalas ina fata gane ai kusan ma bid'a ce in ka zo yin alwalan a lokacin kake sa hannu ka kurkura a za ka fara yin. aishi sa shi ma mai ahalin ya kama ka wasiwa ku cikin fada'il ai shi shi sa a cikin sunnonin da aka ta wal A ashe wurin an zo kurkura baki ma ake ba wancan ma ke kuskuren baki ake yi <laughs> na dan ka riga ka gaba wanke ta can a can kafin ka fara alwalan kake yin aswaki an gane ko ba gane ba to dan haka ya halatta yace wallahu a'lam Allah shine mafi sani al mazmumatu lil istishaq mai alwala mai aswaki min mai azumi yana iya kuskuren baki kuma yana iya shakarwa ko da ba alwala zai yi ba kana aika kuskure baki ka zubar da ruwan ka zubar da ruwan ka zubar da ruwan kana shakarwa din kula lura ka zubar da ruwan duk ya halatta mai azumi zai iya yi kuna jina ko ba ku jina li anna sallallahu alaihi wasallama domin manzon Allah tsara su ga shi kana kuci da an ce za a yi kaza sai a ce maka qala rasulullahi haka aqidar sunna take duk abin da za a ce bari ta ce dan manzon Allah ne ya ce a bari duk abin za a ce kai sai a ce dan manzo Allah ne ce kai jama'a akwai wahala ina wahala ga sunna to Allah ka sa mutu muna kan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah ya kasance ya madu. yana kuskure baki wa yastanshiku kuma yana sa wa huwa eh a alhali yana azumi wannan wawu wawul hal ne alhalin yana azumi manzo Allah ya kanyi kun ga ba sai alawla ba ko ba da ba sai alawla ba lakinnahu sana mana asani mana al-sa'imu min al-mubalagati fihi ma sai dai manzo Allah ya hana kai ka kai matuƙa wajen yi ka zo zaka sha ruwa ka ce bari ka shaƙa sai ya shiga can ciki a to azai yautuwa yace wa balig fil istinshaq illa an takuna eh sa'ima ka kai matuƙa in kana yin shakaruwa ko kuskure baki sai dai in kana azumi in kana azumi kai ka kai makura ka yi sama sama ina fata an gane dan kada ya wuce maka in kuma kai da gangan to kai kai kai ka fara dan kusun an guduka kuma qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce wa balik fil ishsa ka kai matuka wajen shakaruwa illa an takuna sa'iman sai ka kasance abin al mubashatu wal qublatu lis sa'im me azumi zai iya runguman iyalinsa zai iya sumbantanta lissa'in amma malamai sun kasa abin nan kashi biyu suka ce wannan na dattawa ne <laughs> kaga dattawa babu nan sha'awa shi yasa har bana ma wani wani wani malami mai hikima ya bada fatawa cewa auren da ake yi ma matasa a dinga daga shi a bayin shi gab da azumi to jiya muna tattauna da wannan wace na ce ah, to ni bada ban ga ayi aure aure kaman da ban ce ah, to kai malam baka jin malamai suna ta kira yace abu biyu ne na farko da akwai yanayin garin <laughs> yace aure aure ta kai yanda aka yi bana bai kai da shekarun baya ba da ake yi a masallaci a ranar sai kaga an daura aure guda 30 ji dan hodiyo 30 25 yace da farko shi na biyu kuma malamai sun ta bayani akan musamman sabon aure a dinga daga auren nan kafin azumi a yi shi kada a dinga yin shi gab da azumi ana shiga matsala sai ka ana tambayar mutum halaga ta malam menene matsayin matsayin da mutum na azumi mazi ya fito mashi a to me faru to ai sabon aure ne ba sabon ba na fata an A wani ya zace manzo Allah na alwala kuma na tabi al'aurata yace fa ina bid'atun minka ai wata gaba ce daga gare ka wani kuma yazo ya rasulullah na alwala kuma na shaga yana cikin bulugu sai yace ka je ka saki alwala aka ce a ya rasulullah ya kace mu wannan ya je saki alwala wancan kuma kace mashi wancan ba komi wannan yace eh ai wancan da ciji ba wani abin da zai ji amma wannan matashi to mazi zai iya fitowa to azumin kana da matsala kina Allah ka samu cikar imani dan haka gashi nan sabata an Aisha radiyallahu anha ya tabbata ga Aisha da Allah sabata a gare ta annaha qala cewa cikin cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam Allah ya kasance ya qabalu ya qabulu ko ilalle ya qabalu wa huwa sa'im yake yi sumbance matarsa yana azumi wa yubashi yake rungume su wa huwa sa'im kuma yana yin azumi yace walakinahu kana amlakukum li kan ji magana ko sai dai manzo Allah ya fi ku mallakin gaban sa manzo Allah ko ya rubu matarsa ko ya rubu shi yana da control amma kai mata shi kana da control dattijo yana da control kai mata shi kana da control mazi zai iya fitowa azumi ke shiga ya samu tangarda Allah ya samu dace sai na karshe yace yace faqad rawa abdullahi bin abru bin as lalle abdullahi dan amru ya roto na hadisi kala ya ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna zaune a wajen manzon Allah faja'ahu shabun sai wani matashi ya zo masa fa kala gashi nan ya rasulullah ya manzon Allah a aqbalu ana sa'ib zan iya sumbantan matata ina azumi kala la ba za ka yi ba kun ji da kyau jama'a <laughs> shabun faja'a shaykhud wani kuma ana nan sai ga wani matashi wani dattijo ya zo fa kala a aqbalu wa ana sa'im zan iya subbantan matata ina azumi fa qala na'am ai ba sai fasara ba na riga na gama bayanin ko <laughs> kaji Muhammadu rasulullah eh likitan farko da karshe likitan likitoci eh da sai ban mace abin gashi nan qala yace fa nazara ba'd fa nazara ba'duna ba'dan ila ba'd sai sashin mai kallon sashi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce inna shaykha yamliku nafsahu ai shi dattijo yana me yana mallakan gabansa zai iya controlling da muka faɗa dai Allah ya bamu ladan sa ina takafulin mu a bamu takafulin mu ko manzo Allah sallallahu alaihi ya ba da rayuwa yadda take da sauki dan haka in kaga kana yin ibada kana jin wahala ba irin da manzo Allah kake ba duk ibada da kake kaji kana shan wahala ka bincike ya manzan Allah yi shi ne daidanka abin da muka faɗa daidai Allah babu ladan Allahumma hadina fi man hadaita ina takafin din Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita Allahumma la tada alana fi qamina hadha dhanba illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dina illa qadaita wala hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah laka fiha rawa la fiha sala illa qadaita wa shita ya arhamur rahim kenan tafsirin mu sauran kwana tara mu gama insha Allah kuma kwana tara da kila rabi muhadara rabi tafsiri Allah ya ba mu ikon zama mu amfana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim akwai ta bayan Allah je ta same mu take cewa mijinta ya rasu yau shekarar shi ɗaya da rasuwa kuma ɗansa kuma bai wuce watanni biyu da rasuwa ba ta ce a sata addu'a Allah ya gafarta masu. Allah ya baki hakuri Allah ko ya baki da za'i Allah ya warware abubuwa Allah ka samu cikar imani fa subhanaka wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi assalamu alaikum duka